Lokaci zuwa lokaci mahaifi da mahaifiyar Nuwaira suke zuwa ganin jikarsu, haɗe da taho mata da shatara ta arziki, gata da kulawa kala-kala take samu daga wajen mahaifinta da kakanninta. Bayan shekara goma sha biyar, a wannan shekarun da suka shuɗe abubuwa da dama sun faru ciki har da mutuwar mahaifiyar Sarki Bashar da mahaifin marigayya Nuwaira. Nuwaira ta taso cikin gata da kulawa da yin ta yayin da mahaifinta har tsawon wannan lokacin ya gagara yin aure. Tun mahaifiyarsa na raye har ta kwanta dama. Tun tasowar ta haka kawai ta ɗauki karan tsana ta ɗora a kan aminin mahaifinta da wasu tsirarin mutane. Duk walwala da jin daɗin da take ciki aminin mahaifinta na shiga wajen ɓacin rai zai ɗarsu a zuciyarta. Lokacin da tana jaririya ko ɗaukan ta yi ta rinƙa kuka tana ihu kamar za ta shiɗe har sai ya miƙa a mahaifinta. Tun na Lado bai fara fahimta ba har lamarin ya fara bashi tsoro don yana tsoron tonan asirin shi. Da ta yi wayo ne take kyamarsa yana shigowa za ta riƙa ƙunci tana ɓata rai da ƙunƙuni Daga baya har daina gaishe shi ta yi, wannan dalilin ya sa na Lado ya fara yin baya-baya da abokinsa. Ko kaɗan sarki Bashar bai kawo na lado a cikin waɗanda boka ya faɗa ba, don haka bai kawo komai ba game da abin da yake faruwa tsakaninsa da Nuwaira. Su kuwa sauran ƙananan sarakunan haka kawai za ta fita har ƙananan gidajensu, ta ci musu zarafi ba su san hawa ba balle sauka. Wannan lamarin ya fara dagula lissafin rayuwarsu domin tun ana yin abin a ɓoye har jama'ar cikin masarautar suka fara fuskanta. Ta wura fannin sarrafa takobi domin tun da ta fara wayo mahaifinta ya fara koya mata salon yaƙi da sarrafa kayan yaƙin. Da ta kai shekara bakwai sai Boka Zuru ya haɗa ta da aljani filfiwa ya ci gaba da koyar da ita salon yaƙi irin na mutane da aljanu. Wani ya sa ta taso cikin jarumta da rashin tsoro, sai dai duk da haka bai hana mahaifinta ya ba ta tarbiyyar da ta kamata ba. Nuwaira tana girma kamannin mahaifiyarta da komai na mahaifiyarta yana sake bayyana a jikinta. Wata rana da yamma mahaifinta ya riƙe hannunta suka nufi gidan aminansa na Lado don sun kwana biyu ba su haɗu ba. Na Lado na ganin su gabansa ya faɗi don haka kawai yake jin tsoron yarinyar. na sake hawa a cikin zuciyarsa. Ƙirƙiro murmushin ƙarya ya yi musu barka da zuwa yana jan waira da wasa. Da sauri ta fusgiyananta a fusace ta dubi na lado ita cikin ido ta furta kai a sarari. Bana, bana haɗa hanya da maci amana, yanzu ma don faranta ran mahaifina ne ya sa na biyo shi gidanka. Amma kada ka ce, kada ka ce ni ni ce ajalinka. Kalaman Nuhaira ba na Lado kaɗai suka razana ba ta sarki bashar, sai da ya girgiza da shin abin da ta faɗa. Ya karfin halin ɓata fuska cikin tsawa ya ce, baban ki ke gayawa haka, ba ki da kunya ko noyara. Kai tsaye ta ba wa mahaifinta amsa da cewar idan akan wannan annanimin ne zan iya furta zan iya furta komai domin gwara mini mushen bakin jaki a kansa. Na Lado kasa furta kalma ɗaya yi sai zara idanu yake. Sarki Bashir cike da tunane-tunane ya riƙe yanan Nuwaira suka fice daga ɗakin. Yana zuwa gida maganganun boka zuru ya fara dawo mishi a ranar da aka kashe mahaifiyarta da miƙa Nuwaira da ya riƙa yi tana jaririya. Tun kafin su karasa sashen mahaifinta ta wuce wajen uwar goyonta wacce take jin ƙaunarta tamkar mahaifiyarta. Ganin yanayinta ya sa uwani ta kafi ta da kallo ta ce, Me yake damun kiyata? yata? Gimbiya Nuwaira ta sauke ajiyar zuciya da farko ta yi niyyar sanar mata da abin da ke kunshi a zuciyarta, sai kuma ta kawar da zancen da cewar na tuna irin labarin da aka bani game da mahaifiyata. Ina ji jin in ma tana raye na riƙa ina ji kamar tana raye na riƙa ganinta kamar yadda Uwani ta katse mata zance ta hanyar ɗora hannunta a kan bakinta sannan ta ce, Idan na ji kina faɗin haka sai na riƙa ji na gaza a kan kulawar da nake baki. Me yasa kike son ki riƙa tirsasa rayuwarki a kan tunane-tunanen da ba su da amfani? Da yake Allah ya zuba wa Nuwaira wayo sai ta saki dariya ta kwanta a kan kafafuwanta ta furta. Ki haƙuri ba zan ƙara ba. Wani ta amsa mata suka ci gaba da hira. Nuwaira ta jima a sashen wani sannan ta yunkura zuwa sashen mahaifinta. Tana tafiye guntun tsaki ta ja da ta tuna mahaifinta. Yana nan yana fushi da ita akan mutanen da ba su da amfani a rayuwa. sai haifar da barna kawai suke a doron ƙasa. Dogon tsakin da Husaina ta ja ne ya ɗauki. Dogon tsakin da ta ja ne ya ɗauki mutanen wajen har da boka mai zamani da yake ba su labarin ya dakata domin ba ƙaramin tsaki Usaina ta ja ba. Kamar ya tanka mata sai kuma ya zira mata ido don ya lura lamarin Usaina yana son ya wuce makaɗi da rawa. A wulagance ta dube shi tana kwaɓe fuska ta ce, Shin wannan shi ne labarin shakundum ko kuma kana son ka sanar da mu labarin ƙanzon kurege ne. Haushi ya kama sarki damuna sakamakon datsa zaren labarin da boka mai zamani ya warwaro. Tana shirin sake magana sarki damina ya wurga mata mugun kallo wanda bata taɓa ganin kwatankwacin irinsa a kwarmin idansa ba. Shiru ne ya ratsa tsakani boka mai zamani ya kwafa sannan ya ci gaba da jawabi da yin jawabi yayin da farin ciki ya bayyana karara a fuskar sarki damina don ya zaƙo ya ji yadda aka haihu a ragaya. Ya ci gaba da cewa a hanyarta ta zuwa turakar mahaifinta kamar wacce ta ji an kwalawa kira a hankali ta waiga ba tare da ta ga kowa ba. Daga kafar ta da niyyar ci gaba da tafiya nan take ta waje wani irin kukan mace yana ratsa maciyar sautinta. A hankali ta juya ta fara takawa hanyar da take jin sautin kukan yana ƙara tashi. Tafiya ta riƙa yi tun a Tun tana cikin rukunin gine-ginen gidan sarauta ta fara shiga cikin ciyayi da manyan bishiyoyi. Daga can jikin wata bishiyar tsamiya ta hango wata mace mai kama da ita tana miko mata hannu haka kawai ta ji ta ji gaba ɗaya rashin tsoro ta ji dakiya da rashin tsoro ya ziyarci birnin zuciyarta. Da sauri ta nufi wajen tana zuwa matar ta fara mata murmushi. sannan ta riƙe hannunta suka zauna suna zama. Nuwaira ta ƙare mata kallo sannan ta ce wace ce ke na ga kina kama da gunkin mahaifiyata. Murmushi matar ta sannan ta ce ni mahaifiyar ki ce na kawo miki ziyara sannan na tunasar da ke hukuncin da za ki yanke wa abokin mahaifinki da mukarrabansa. Zaro idanu Nuwaira ta yi tana ɗan ja da baya ta furta. Kina nufin ke ce mahaifiya mahaifiyata marigayiya Gimbiya Nuwaira bayan an ce mini a ranar da kika haife ni kika mutu bari na je na sanar da mahaifi. Don ba ta rufe ta ba matar ta busa mata wata iska a fuskanin take jikinta ya saki wani nauyin bacci awon gaba da ita. Gyara mata kwanciya ta yi ta juyar da fuskarta tana fuskantar bishiyar tsamiyar. Ta dawo daidai kanta ta ɗora tafin hannunta a tsakiyar kanta. ta jima a haka sannan ta ɓace daga wajen. Sarki Bashar banda saƙa da warwara babu abin da yake yi. lokaci ɗaya da zuciyarsa ta fara wasu wasu, a kan abokinsa na Lado. Boka zuru ne ya faɗo masa a ransa, amma ya tuna irin matsananciyar jinyar da yake yi sai kawai ya ƙura Yana nan zaune ya aika sashen uwani don a kira masa Nuwaira. saboda ya ci alwashin sai ya tarke ta ya ji dalilin da ya sa take ƙin amininsa da wasu tsirarun mutane da ke cikin daular. Nuwaira da ya aika aka ce ta dawo wajensa jikinta a sanye zuciyarta fal tsoro ta ce ruwa ya dawamar da wannan mulkin a tsakanin zuri'arka. Shugaba Uwani ta ce tun ɗazigin biya ta bar sashenta. da rufe bakin Newar da razananniyar tsawar da ya buga mata kusan lokaci ɗaya suka kasance. Bai yi wata wata banan take ya baza a yi aka shiga neman gimbiya Nuwaira. Amma babu ita babu alamarta. Wannan lamarin ba ƙaramin ɗaga hankulan mutanen cikin masarautar ya ba, musamman mahaifinta. Daga ɓangaren na Lado da sauran ƙananan sarakunan nan kuwa, kamar su zuba ruwa a ƙasa su sha saboda farin ciki don da farko a tunaninsu sun yi tsammanin na lado ne ya sace ta amma sai suka ji yana tambayar su ko suna da masaniya wajen da take duk da ya tabbatar musu da bai san halin da take ciki ba amma ba su yarda da kalamansa ba a cikin sirrukin daji aka ɗauko ta tana wani irin bacci kamar mai baccin mutuwa Duk irin tashin da aka yi mata ko motsi ba ta yi ba balle a sakaran za ta tashi. Wannan lamarin ba ƙaramin wargatsa guntuwar nutsuwar da ke tattare da sarki Bashir ya ba. Dan hankali a tashe ya ɗauki gimbiya Nuwaira da kansa ya wuce da ita tsaunin da boka zuru yake zaune wanda anan nan yake gudanar da al'amuran bokar cinsa, har ciwo ya kama shi yayin da ɗansa yake jinyarsa da ba kulawa. A lokacin da Sarki Bashir ya shiga boka zuru ne a tallafe a jikin ɗansa, wanda shi ne ya kasance kakana da ya haifi mahaifina. Hawaye ne shaɓe-shaɓe a fuskar kakana saboda da alama mahaifin sosiya ke far masa game da ciwon da yake ciki. sai da boka bashar ya masa sannu sannan ya yi ƙarfin halin faɗin abin da yake tafe da shi Boka Zuru ya saki murmushi a hankali sannan ya ce, Hakika haske ya kusa bayyana gaskiya za ta halinta. Ka bar ɗaga hankalinka a yanzu duk abin da za a yi wa Nuwaira. Ba za ta farka ba, domin tashinta ba zai zama alkhairi ga waɗansu annamiman mutane ba. Jikina yana bani mutuwa ta karatu don haka ina mai baku umarni a duk lokacin da kuka riske gawata na wakilta muku boka rabo a matsayin babban bokan wannan daular. Ya mayar da kallonsa zuwa ga Gimbiyon wayar da ke bacci sannan ya miƙa busasshen hannunsa ya shafa goshinta ya ci gaba da cewa yau shekara ɗari biyu da ashirin cef a duniya ban taɓa ganin 'yar baiwa kamar wannan 'yar taka ba. domin nan ba ta jima'a ba za ta haifo abin bautar da za a riƙa bautawa a kafatanin daular nan baki ɗaya. A firgice sarki Bashir ya ce ita Nuwairan ce za ta haifo abin bauta, shin ina muka za mu kai bautar ruwa ya kai wannan dattijan tsoho mai yawan shekaru da tarin baiwa. Murmushi boka zuru yake yi Da kagalli murmushin boka tsoro za ka fahimci ƙarfin hali ne ya dubi sarki Bashir ya ce, Ba zan iya ce maka komai ba domin lokaci shi zai tabbatar da haka, akwai tarin abubuwa game da ita. da haka ina tsoron da manyan aljanun duniya su yi binciken abin da zai za ta haifa su ɗauke ta gaba ɗaya. Ban ce ka tada hankalinka ba domin ko cikin jinsin aljan ko bil'adama ban ga abin da zai cutar da ita ba sai dai sharaɗi na ƙarshe da zan baka duk wanda yarinyar nan ta furta tana son shi da aure ka tabbatar da ka aura mata shi saboda na gano mijinta ba mai nasaba ko mulki ba ne hasali ma wani mai abin al'ajabi ne waɗannan kalaman da muka yi da kai a wajen nan ko da wasa kada kuskura ka buɗe wani cikinka ka sanar da shi da kusancinka da shi domin shi mugu ba shi da kama. Sarki Bashir ya jinjina kai cike da ƙwarin gwiwa sannan ya yi wa boka zuru sallama ya fice daga cikin tsibirin. Mutanen da ke cikin masarautar da sun yi carko-carko. Ganin sarki Bashir ɗauke da Nuwera a yadda ya wuce da ita da farko, ya sa jikinsu ya sake yin sanyi. Na lado zuciyarsa ƙal ya ƙarasa wajensa yana cewa ruwa ya ci gaba da dafa maka ya kai wannan sarki kuma amini na na har abada. Shin me boka ya ce game da halin da ‘yarmu ta tsinci kanta a ciki? Sarki Bashir ya sunkuyar da kai ƙasa ɗaya da aro fuskar damuwa ya ɗora a kan tashi ya furta. Boka yana fama da matsananciyar jinya don haka bai gaya mini komai a game da ita ba. Ba haka Nalado ya so ya ji ba don tun da ya ga sarki bashar ya daɗe a cikin tsibirin, ya san ba a rasa nono a riga ba, ya tabbatar akwai abin da suka tattauna, ya sauya fuska cikin tsananin damuwa ya ce, Yanzu abokina har akwai ranar da za ka ɓoye min damuwarka, Nuwaira kamar ya ce a wajena, babu yadda za a yi ka daɗe a tsibirin Boka Zuru ba tare da Gyaran muryar da sarki Bashare ne ya katse maganar sa wani dokari da ke bayan sa ya cewa hattara da sarki baya bukatar dogon surutu. Daga haka sarki bashar ya wuce dogarawa da dama sun so karɓar Nuwaira da hannunsa, amma Fir ya hana don gani yake a kowane lokaci. Wani abu zai iya faruwa da ita musamman da ya tuna kalaman boka zuru a kanta. Yana kwantar da ita yana kwantar da ita ya tsaya yana kallonta hankali ya ga ta buɗe idanunta tana ƙarewa sarki kallo hannuwa biyu ta sa ta dafe kanta da take jin yana sara mata kamar zai tsage gida biyu daɗi ne kama shi ya tsuguna yana faɗin rakin tashi kai ta gyaɗa masa sannan ta yunkura ta tashi zaune shirin da ya ga ta yi ne ya sake tambayarta kina buƙatar wani abu ne? Kai ta girgiza masa sannan ta ce, Babban boka Zulu ya mutu a lokacin da nake gab da cimma ƙudirina. Na so a ce yana raye ya ga abin da zan aiwatar kamar yadda ya ce dama zan dawo a ranar da na yi ban kwana da duniya. Sai dai na ji takaici kwarai da ya kasance dawowa ta ba mai dogon zango ba ce. na zo ne don na aiwatar da abin da yake gabana. Mamaki tsoro da tashin hankali ne suka ziyarci Sarki Bashar a lokacin da bai zata ba, bakinsa na rawa ya furta Nuwaira waɗan irin kalamai kike faɗa. Bata kalle shi ba balle ta tanka mishi ta miƙe ta fara tafiya cikin sauri kamar wacce take tafiya saman iska. Tana fita kai tsaye gidan na Lado ta nufa shigarsa kenan ta riske shi yana zaune cike da takaicin abin da sarki bashar ya yi masa a idan talakawan gari. A razana yake kallon ta jikinsa na rawa ya miƙe yana faɗin, Nuwaira ke ce? Ko kuma na ne? Siffar ta ce ta rikide masa zuwa siffar marigayi ya gimbiya Nuwaira lokacin da suka yi mata tsirara suka ɗaure ta suna yankar naman jikinta. Kafin ta yi magana daidai lokacin sarki Bashar ya ƙarasa ya furta Nuwaira da wata iriyar murya ya ji ta dakatar da shi nan take shi ma tsoro ya kama shi tsalle ɗaya ta yi ta dira a gaban na lado tana riƙe hannunsa nan take ta fusge 'yan yatsunsa biyar da ke hannun hagunsa tamkar yadda ake fusge yatsun kaji wata razananniyar ƙara ya saki jini na tsartowa yadda a jikin hannun A fusace ta buga masa tsawar da ya sa ya kusa kasayar da anjin cikinsa da cewa za ka yi bayanin yadda ka hallaka ni ko sai na sake azabtar da kai. Ƙarajin da Nuwaira take yi ne ya sa mutane suka fara danno kai cikin gidan. Ganin hakan ya sa ta fuski hannunsa da ƙarfin tsiya har zuwa daidai wajen da aka shimfiɗar da gawar mahaifiyarta. Kafin wani lokaci tuni wajen ya cika danƙam da mutane. Na lado ya dubi Nuwaira cikin fitar hayyaci ya furta ki dubi darajar ruwa ki gafarce ni abin da muka yi miki. Bata saurare shi ba cikin shan mata, ta yage kunnensa na dama har sai da ta yago da gefen fuskarsa. Tsananin azabar da ya ji ne ya sa ya fara kwararo zance kamar saukar ruwan sama. Ilahirin mutanen wajen jikinsu ba karamin sanyi ya ba da jin abin da na lado yake faɗa. Sarki Bashar kusan mutuwar tsaye don kaɗuwar da tashin hankali. Sauran ƙananan sarakunan na jin na lado ya fara bankaɗa labulan su suka fara ɗaga ƙafafuwa da niyyar guduwa. Sai dai babban abin da ya ɗaga hankulansu yadda suka ji ƙafafuwansu sun liƙe da ƙasa ɗan yatsa ɗaya sun gagara ɗagawa. kukan kura sarki bashir ya yi ya ɗaga kan ya faɗa kan al'ado ya far masa da duka ta ko'ina da hannu ɗaya nuwaira da ta janye shi tana faɗin ka kwantar da hankalinka domin sai na shayar da su ruwan azaba mai raɗaɗi Tana rufe baki ta saki na lado ta fara kutsa a cikin magana duk inda ta bi sai dai kaga mutane sun dare ɗaya bayan ɗaya ta fara tsamo su kamar ana tsamar nama a cikin kasko. Sai da ta kawo su wajen da na lado yake tsaye ta saka hannuwanta ta fara fuskar yatsunsu ɗaya bayan ɗaya banda iwonsu da kururuwa babu abin da yake tashi a wajen. Kafin wani lokaci ta ciccire waɗansu daga cikin sassan jikunansu. Dukansu babu wanda bata mayar da shi gurgu ba, idanuwansu gaba ɗaya sun salwanta yayin da jini yake tsartuwa daga jikinsu. Daga ƙarshe ta sa aka ɗebo su da ragowar numfashinsu aka fitar da su daga cikin daular ana fusgarsu. Tun kafin su baro wajen wasu daga cinsu suka mutu sauran na Lado da Bulama su ma wasu manyan karnuka na zuwa wucewa ƙarnin jini ya fuske su suka ƙarasa suka yi musu fata-fata nan take rai ya halin shi. Suna dawowa cikin daular a daidai wajen da aka ajiye gawar mahaifiyarta ta yanke jiki ta faɗi. Faɗuwar ta yi daidai da sanarwar labarin mutuwar Boka Zuru. Hankulan